السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba hudu ga watan dulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiƙihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na biyar da yake magana akan ahkamu takfin hukunce-hukuncen salikafani idan muka fahimci karatuttukan da suka gabata kuma fahimta kyakkyawa na sa lura to lallai za mu fahimci cewa al'amarin musulunci al'amari ne mai ban sha'awa da ban ƙaye ka ɗauki al'amarin mutunta mamaci da ya zo a cikin hadisan da muka karanta kadai ya isa ya bayyana ma al'umma irin yadda al'umma addinin musulunci yake kara haƙƙin bil'adama kuma addini na tsabta da ba a ce a ɗauki mamaci a irin tufafin da ya rasu a je a binne shi ba sai aka ce a samo likafani fari mai kyau a lullube shi da shi a je a kai shi kuma irin gatan da addini ya ma mutum a bayan mutuwan shi wannan ke nuni a kan cewa a sanda da yake raye gatan ta fi haka shi sa ya zama wajibi ga musulmi a duk lokacin da aka karanta saƙo daga Allah ko daga annabi to su yi ƙoƙarin tsayawa su fahimci hikimomin da suka tattaru a cikin saƙon Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to za mu tashi inda mala yake cewa ya dullo ala zalika tamamul hadith abin da yake nuni a kan binne mutum biyu a ƙabari ɗaya da likafani ɗaya biyu ko sama da haka abin da ke nuni a kan cewa ba naɗe sa ake yi kamar yadda yake naɗe hanjin ligidi kamar yadda muka yi misali a karatun da ya gabata ba sai dai sai an jera su ne haka a cikin kabarin sai a ɗauko likafanin kawai a rufe samansu to ƙarshen hadisin malam ya ce shi ke nuni a kan haka annahu kana yas'alu an aktharihim qur'anan annabi sai ya tambaye cewa wane ne cikin waɗannan bayan Allah ya fi yawan haddan alkur'ani liyuqaddimahu fil lahat to sai annabi ya gabatar da shi a cikin ƙabari. falau annahun fi thawbin wahidin jumlatan da a ce an sa sa cikin tufafi ɗaya ne an ba an mutsutsuke an nannaɗe lasa ala an afdalihim qabla dhalika to da annabi ya yi tambaya kafin a sa su a cikin likafanin kai la yu'addi ila naqdil kafan domin kar wannan ya kai ga sai an warware likafanin mai yiwa wanda ya fi haddan yana can baya to kasantuwan haka sai ke nuni kan yadda kake tunani ba haka yake ba ba a da malikafanin da za a iya nannaɗe jikin mamaci kwaya ɗaya completely kafanin da zai isa mutum ɗaya to shi ake amfani da shi wajen binne mutum uku ko mutum biyar ma da shi wannan yana nuna maka irin ƙaranci da rashin da ake da shi a farkon al'amarin addini kuma wannan ya isa ya zama abin jinjina ma waɗannan bayan Allah irin yadda suka ba da ƙwazo da ƙoƙari wajen tsaya ma addini jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa adatihi marratan ukhra kuma in aka warware likafanin sai an bukatu kuma an ƙara nan nadewa to wanda yake nuna a dama ana kawo su kowanne da kwarjalla a jikin shi in annabi ya zo sai kalle sai ce cikin su fi yawan hadda ce wannan ya haddace sittin sai a ɗauko shi sai a sa wannan sittin amma nashi na wancan ya fi nashi hadda da iya karatu sosai sai a ɗauko shi a sa a wannan barazana ne ya iya kawai cewa ya haddace a shi bai iya komi ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai a baya da shi sai a ɗauko wanda ya iya sai a sa shi a gaban wancan ina fatan mun gano wannan da kyau haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gabatar da su wajen jera su a cikin likkafanin Allah ya sa mu dace mala ya ce haza fahim ra'i'un li kalamin nabiyyi mala ya ce haza fahamun ra'i'un wannan fahimta ne mai ban sha'awa li kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wannan magana na annabi wal fahamu mala ya ce kun ga ita fahimta ni'imatun wata ni'ima ce wa rizkun kuma arziki ne yu'tihi Allahu man sha Allah madaukin sarki yake zaben wanda ya so ya bashi min ahlil ilimi daga cikin masu ilimi zaka yi samun mutum dubu Allah ya ba su tarin ilimi amma kyakkyawan fahimta da lura da taka tsantsan Allah ba kowa Allah yake babu in ka ga wani yana ta baranka da yana ta hardaji yana ta shirme sai baka tausayi wallahi ba komi ke sabbaba ma da yawa yawan mutane irin wannan ɗarkaniya da ban kaura ba sai rashin fahimta shi sa hadithi annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk wanda Allah maɗaukin sarki ke nufin shi da alkhairi to sai fahimtar da shi addini yayi abin da ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa malai ya ce fahimta wani al'amari ne na ni'ima kuma arziki ne ba kowa Allah yake ma wannan ba kuna gane wannan da kyau ko ce falakar a atallahu ni’imatar fahami Abdullahi ibn Abbas daga cikin sahabbai wanda Allah madaukin sarki ya hore ma wannan ni'ima ta fahimta akwai Abdullahi ɗan Abbas wa huwa shabun sagirun abdullahi ɗin nan matashi ne ɗan ƙarami baina sahaba in ka kalle shi a tsakankanin sahabbai lam yabligil ishirina min umurihi sam bai kai shekara ishirin ba a rayuwar shi kaf kana min afhamis sahaba abdullahi ɗan abbas ya zama daga mafi fahimtar sahabbai limuradillahi wa muradin rasulihi abinda Allah da manzan shi suke nufi kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu ka ɗauko sahabbai sawa'in abdullahi ɗan abbas sai ka ga kowa da irin baiwa a fannin da ya ƙure ya ƙware Allah madaukin sarki mashi amma sai Allah bai mashi irin baiwan da ya masu ba su kuma gaba ɗayansu sai ba a yi masu irin baiwan da shi Allah ya mashi ba idan kana da hikima ko to sai ka bi duk ma'abocin baiwa ka rabauta da baiwan da Allah madaukin sarki ya mashi ba zai yi wa Allah maɗaukin sarki ya hana mu tattara kwanmu a kwando ɗaya kuma shi Allah ya tattara mana a kwando ɗaya ba Allah ya ce ma kanal mu'minuna firo kafa bai kamata muminai su kwashe jiki su fita jihadi ko su tafi kasuwanci ko su je makaranta su tare mafanni ɗaya na ilimi ba sai Allah ce me zai hana kowane ɓangare daga ciki ya je ƙware ma ɗaya ɓangaren da in ya dawo wannan ya amfana da wannan wannan ya amfana da wannan amma in har musulmi suka je suka tare ma waje ɗaya ko sai an waye gari su duka ba su da amfani irin abin da yanzu a koma kenan yanzu don Allah ka je ka ga irin rashin kan gadon da mutanenmu yanzu kowa ya taso wai so yake kawai ya haddace alkur'ani ka haddace alkur'ani may next shikenan ga munan da mahaddata in ana faretin wanda ya fi iya zaƙin murya ga sunan ba iyaka amma ba sa iya fitar da saƙon da ke cikin alkur'anin ko kwaya kamata ya lokacin da suka haddace alkur'anin sai ce to kai je ka kware ma ulumul qur'an kai je ka kware ma usulul tafsir kai je ka kware ma usulul fiqh da sauran abubuwa da zaka zo ka saita mana waɗannan abubuwan sai ka ga su dukkansu al'umma suna da buƙatuwa a kansu sannan ɗalibai za su taron ma kowanne yadda kake buƙatuwa zuwa ga wannan wannan yana da buƙatuwa zuwa gare ka kuna fahimtar wannan amma gaba ɗaya jama'a abun fa ba fa haka yake ba yasa kuke ganin har yau output ɗin da ake sa ran a gani ba ba a ganin shi shi yasa mu da muka zo da da'awa salafiya mu ba mu ce mutane ba su da ilimi ba ba mu ce mutane ba su da karatu ba mu mun so ne yanda ake karantarwan da aikin ne mu kawo canji da gyara ina fatan mun gano wannan da kyau saboda gaba ɗaya ba daidai ake yi ba abin da ya kamata kenan a yi a bisa tsari kuma kun ga wannan tsarin tun daga grassroots da izinin Allah za mu zo mu samar da wannan gyaran kun wannan za mu samar da gyara a duniyan karatun fikihu na malikiya ma da ƙasan ta yi tabanni da gangar to za mu zo za mu samar da gyara ya yi kamata a karatun fikihun malikiya tun daga ƙawa'idi har zuwa muhtasar da izinin Allah a yanzu haka da nake magana nan ai muna karatun askari tare da sharhin shi fatul jawad to kuma still za mu zo yadda muke karatun muke tasjili muke ɗauka to haka za mu karanta har zuwa muktasar da izinin Allah domin gaba ɗaya irin yadda ake fassara fiƙihun malikiyan matukuna to kuskure ake yi ya yi kamata a fassara za ku zo za ku ji yaya salab suke karantar da fikihu ba irin wannan harbatu mati da shirme da ake yi ba yanzu wannan maganar mun yi ta maimakon waɗanda suke son a ji su a duniyar malanta su yi fice su maza su je su koyi yadda ake ba za su yi ba sai mun zo mun fara kuma duk sai su kiɗi kiɗimi kuna fahimtar wannan da kyau ko karatun hadisi ana yin shi a ƙasar na ko'ina amma cewa muke yadda ake karanta shi ba daidai ba ne da yadda ake aiki da shi da irin matsayin da aka ba hadisin amma akwai ilimin hadisin akwai komai ana yi to shine muka zo da canjin yadda yake a ƙa'ida da salaf suka karantar kuma suka yi karatu jiyan da mutane da suka mi jiyan da muka kawo bambanci da tsari yadda ake tasiri kuma bayani dangane da abin da ya shafi karatun tarihi karatun aƙida da dai sauransu hatta abin da ya shafi loga za ku je yadda salaf suke karantar da loga yanzu wannan lugan da ake karantarwa gaba ɗaya na 'yan bida'a ne ba mai da shi ba za ku je ya ake karatun akan tafi kan isa mu muna karantar da mutane asalin basic ɗin da ya kamata su sani ne alkitabu wa sunna awwalan mun gano wannan da kyau ko kuma a bisa fahimtar magabata to duk abin da za mu karantar sai mun bi ka'idan a tasfiya summa tarbiya alal musaffa sai mun tace tukuna sannan mu tarbiyyanci al'umma a bisa tataccen da ya zama babu illa ba wani virus a cikin shi shi ne sai ga al'umma sun taso iri yadda suka taso ɗin nan me yasa kaga duk wanda ya matse mu da mai ladabi da wanda Allah madaukin sarki bai mai arzikin ladabin ba kwana biyu sai ga Allah madaukin sarki ya tarfa mu garu mutun nono saboda an karantar da shi madaran sako ne daga annabi to kuma albarkan yana cikin bin saƙon annabi ne kaɗai annabi bai ma wani ilimi addu'a ba sai nashi ya ce nadarallahum ri'an sami'a maƙalati Allah ya haska kawo mutumin da ya ji zance na ya kiyaye isar kamar yadda ya ji jama'a kuna fahimta wannan to fahimta baiwa ce na Allah sai ga cikinsa bai, baiwan da aka yi ma Abu Huraira ba yi ma Ibn Abbas ba sai ga baiwan Ibn Abbas wajen fahimtar tafsirin alkur'ani ba a ma abu irin irinta ba in ka ɗauko ka haɗa ibn abbas da ibn mas'ud a wajen fahimtar tafsiri da alkur'ani da ayyamin rasul baki ɗaya sai kasa tantancewa da karkatan wake gaba da wani haka allah maɗaukin sarki yake sa baiwan shi a ɗakun jama'a kuma wajibi ne mutane su kiyaye wannan baiwa ta hanyar matsan biyayya ga allah sai Allah ya ƙara sa albarka cikin abin da suke a kai Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa kana afhamu sahaba li muradillahi wa rasulihi ibnu abbas ya fi kowa fahimtar maganan Allah da Manzanshi. shi ba inda aka ce ya fi kowa fahimtar larabci jama'a larabci ba ba addini bane da larabci da turanci da hausa da inyamuranci duk wannan su yare matsayinsa ɗaya ‘yar darajar da larabci ke da akan sauran yarurruka kawai an saukar da alkur'ani a cikin shi ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba sai ka fahimce shi amma ba shi ne asalin ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa malamai suke mai kirari da cewa kaman abinci ne a barbaɗa ma gishiri to shi larabci in ka fahimce shi da ƙa'idojin shi to shi ne matsayin gishirin amma ko ba shi za a iya fahimtar karatu kuma za a iya cin abincin sai dai abincin zai zama babu daɗi amma dai ba zai zama babu abincin ka tasa gishiri kwano guda kana ci ba don ba zai yiwu ba shi sa za ka je in ka shiga jami'o'i da yake su waje ne na kan gado ba irin wannan shirmi da wauta da ƙuruciya na ƙananan shekaru ba da jahilci sai ga sun ware sun ce nan department ne na me na arabic arabic department nan kuma fa islamic studies kun gano wannan da kyau ku su da kansu da yake sa da kan gado amma mutum sai zo sai ce maka a ah, wannan shirme ne ya za a ta karatun hadisi a ta karatun tafsiri a ta karatun fiqh da aqida ai a karantar da mutum larabci ai iya larabci zai iya wannan kenan mai faɗin wannan magana saboda shi ƙidahumi ne tunanin shi annabi ya ɓata min al'umma lokaci da da ya zo kawai sai ta karanta da su larabci kawai sai aje masu ƙur'ani sai su karanta da kansu sai tara hadisan sai su karanta da kansu wannan magana akwai taɓuwa da motsuwa fa a cikin ta ba kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya tsare ma al'umma addinin su to ya fahimci maganan Allah da maganan manzon Allah sosai mala yace as-siddiqu الصديق siddiq بكر كما kama الصحيحين لحديث أبي سعيد abi wanda ya kowa fahimtar maganan Allah da manzan Allah duniyar sahabbai kaf to ba kamar sai da na abubakar ne siddiq kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim cikin matasa kuma babu wanda ya kai ibn abbas kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda hadisin abi sa'idin lammar taƙan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nil yayin da annabi ya hau kan mimbarin shi faƙala ya ce inna abdan min ibadillah lallai akwai wani bawa daga cikin bayan Allah khayyarahu Allahu baina an yu'tihi min zaharatid duniya. Allah maɗaukin sarki ya bashi zaɓi. ko dai a ba shi ado da ƙawa na duniyan nan ya samu ya hole ya huta ya ji daɗi ya yanda yake so masha Allah abin masha a gwargwadon abin da ya so wa baina ma inda Allah ko kuma abin da ke wajen Allah faktara ma inda Allah sai wannan bawa sai ya zaɓa abin da ke wajen Allah annabi ya tara sahabbai ne a masallaci ya ce akwai wani bawa daga cikin bayan Allah da Allah maɗaukin sarki ya ba shi zaɓin ɗayan biyu, ko dai abin da ke wajen Allah, ko a ba shi duniya da abin da yake so na duniya kaf ya ci gaba da zama a duniya, sai bawan ya zaɓi abin da ke wajen Allah. Faƙama Siddiƙu fil masjidi ya biki, sai Abubakar ya miƙe a cikin masallaci yana kuka, wa ya yana cewa fadaina ka bi aba'ina mun baka fansan iyayenmu wa ummahatina na kuma iyayenmu mata a fa'amfusana ya rasulallah mun gano wannan da kyau ko? eh wa amfusana da rayukanmu gaba ɗaya ma mun ba da fansansu uwa da uba da mu duk a haɗa su ne fansa gare ka fadajjan nasu fil masjidi sai ira fara ɗan gungun ɗin nan a masallaci wata ajjabu min ƙauli abi bakarin mutane suka kama mamaki dangane da maganar abubakar radiyallahu anhu faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ala rislika ya ababakarin ɗan tsahirta Mana shi annabi ya fahimci abubakar ya gano shi to amma su sauran jama'a ba su gane ba to suna nan gumɗin to kar abubakar ya ɓare ya faɗi mai ya fahimta sai annabi ya ce mashi ba su wa akmal alhadith sai annabi ya ƙarasa bayanin da yake yi karanta hadisin har zuwa ƙarshe Ƙala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri yace fa kana abubakar as-siddiq afhamuna li kalami rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle abubakar ya fi mu fahimtar maganan annabi saboda sai lokacin da annabi ya rasu sai su gane wai ma waye bawan da aka ba zaɓi sai suka fahimci annabi ne kuma me aka ba shi zaɓi ko dai ya mutu ko ya zauna a duniya sai ya zaɓi mutuwa a lokacin sai su gane abubakar ya fi su fahimta ya fi su gane karatu ɗari bisa ɗari jama'a karatu ko ba surutu ba ne duk wanda yake da karatu ko baya magana shi karatu natsuwa yake sawa wallahi alazim natsuwa in ga surutu na rantse da Allah ba komi a ciki ne ka fahimci mala Abubakar Mahmudu Gumi da yake da ilimin da tsoron Allah sai ilimin ya same kawai shi kuma wancan mashirmancin jiyan da yake ta surutu ko babu komai sai misalai ba za ka ji wani ilimi da zai burge kai ƙayatar da kai a matsayinka na ɗalibin ilimi a bakin shi mun gano wannan da kyau ko in ka sako nan ƙasa-ƙasa kalla Allah mu. a sheikh salis mu'az al-madani ji irin yadda Allah madaukin sarki ya sa mai natsuwa sai ka ɗauka kamar bai san komi ba ne mun gano wannan da kyau ko saboda ilimi yana sa mutum kama kai natsuwa taka tsantsan wajen magana sau da yawaita magana illa ne aibi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to amma ka kalli mutane su abin da suke dauka wasu kai ihu ne wai ake fahimtan kana da karatu a ah, to ai ba za ilimin masu ilimin su jin kana da in mutum ya zo ta ce ai ina da kuɗi ina da kuɗi ina suna ina <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko suna ina to haka wannan harkan yake abubakar bai da hayaniya da kakaci da sauransu mutum ne wanda yake tafiya sannu kuma da Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a karaga ku kalli irin yadda ya fitar da fahimta kyakkyawa ya fidda al'umman annabi daga cikin bala'in da suka shiga a lokacin da ya ce zai yaƙi mani uzzaka su umar suna ganin ya za a yaƙe su a rabu da su da abubakar ya tsayaye masu bayani ya masa karatun tanatsu su da kan suka ce lalle abubakar ya fahimta ya fi mu fahimta duk abin da ya ɗauko sai ga tsarin ya wuce diyin da suke tunani ji lokacin da zai tura jeshi osama irin abubuwan da aka ambata jama'a shi ko karatu ko ba wai ka sauke littafi kaza ka iya disi ma lala gashin tinkiya wannan ba ba shine ilimi ba ilimi shine fahimta in Allah ya fahimtar da kai hadisi goma sai ka fi wanda ya haddace hadisai malala alheri cikin al'umma a wajen Allah ma baki da so da ka shi fahimtar saƙon kuma ka shi sanin yadda saƙon zai gudana cikin tsari jama'a na fahimtar wannan shi sa babban malamin hadisi babban malamin fikihu alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi kullum abin da yake gaya mutane kenan in ya karatu ya kawo shi kun gane dan me ake nema ganewa in ya ce an gane sai ce to mu ci gaba to sai mutane sai suka mai da abin wasa yanzu da kuka ki gane wanda yake neman ku gane yanzu ga halin da mutane suka samu kansa a ciki kenan sai al'umma yanzu suka fada cikin yan takife dama haka annabi ya ce hatta idza lam yubqi aliman har sai an waye gari ba malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su ɗauki malamai shugabanni zama jahilai duk su zama 'yan wasan kwaikwayo suna ba da fatawa suna ɓatar da mutane mutane na ɓata kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu kar ya fada cikin haɗari Wani hadisi al bukhari fitar da shi a kitabu mana kibil ansar babu hijratin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu ilal madina a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan hijiran annabi da sahaban shi zuwa madina ya kawo shi a mujalladi na bakwai lamba hadisi na dubu uku da ɗari tara da hudu wa muslimun fi kitabi fada'il sahaba muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabu fada'il sahaba babu min fada'il abi bakr siddiq radiyallahu anhu ya kawo hadisin a lamba mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da da da uku tamanin biyu wa tirmidhi fi kitabil manaqib tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani a kan darajoji babu manaqib abi bakr siddiq radiyallahu anhu a ƙarƙashin babin da ke bayani kan darajojin sayyidina abubakar Allah ya ƙara mashi yarda kawo shi a mujalladi na biyar lamba hadisi na 3660 wa Ahmad fi musnadihi al'imamu Ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnadin shi a mujalladi na uku shafi na sha takwas. Mala ya ce, An mabna Abbasin, kun ga shi ko Ibn Abbas, fakana min afhamis sahaba li kalamin la, shi ya fi kowa fahimtar maganan Allah ne. shi kuma abubakar ya haɗa maganan Allah da na annabi duka wa kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kai ba maganan Allah kaɗai ba har ta annabi fa ni'matul fahami ni'iman fahimta da Allah zai mabawa ni'matun yu'tiha Allahu tabaraka wa ta'ala liman yasha'u min ahlil ilimi. wannan falala ne ni'ima ce arziki ne ɗaukaka ne da Allah maɗaukin sarki ke ma wanda ya so daga cikin malamai duk wanda ba ya taka matakin malanta ba ko bai da fahimtar komai masharmanci ne kun gano nan duk abin da zai kawo fashin ne zai kawo shi yasa so da dama mutane suke samun matsala da mu sanda kake ganin wai ka zo da wani tsari ko kana cikin fadin tsarin mu karatun da muka yi sai nuna mana wannan maganar taka kama kafirci ne Sau da ƙila mun karanto wata aƙida mummuna can sun taɓa zuwa da irin maganan da tsarin da tunanin da fahimtar da komai iri ɗaya sai mu ce maka ba daidai ba ne in aka kawo shi cikin addini zai haifar ma addini matsala sai ka ce a'a ai tunani ne mai kyau sai mu ce a'a a duniyar rayuwa inda duk mu yahudawa ne ko mu din nasara ne ko maguzawa su ne ya alamuna zahiran min alhayatid duniya to in aka ɗauki wannan tsarin naka zai yi kyau amma cin da mu addini ne ke jagorantar ana ɗauka kuma za a sauka a kan ƙa'ida kaza da kaza da kaza na addini sai ce a'a a ɗauka kawai a gwada a gani sai mu ce mu muna kallon addini sama da rayuwa shi ne sai kuma ya tara da ƙiƙai irin shi sai ce wai ba mu jin shawara in an kawo mana ba mu ɗauka jama'a network ɗin ne ba fa iri ɗaya ba mu muna subscribing ɗin signal ɗinmu daga Allah da annabi shi kuma yana ne daga molanka da tunani na zuciya da hangen ya za a samu kuɗi ya za a samu ɗaukaka ya za a samu kaza muna fahimtar wannan da kyau ko to subscription ɗin shi shirme ne dukkan ga kalla sai ga babu ba koɗe ko an yi dalin ɗin ba zai kama ba kuma an gwada sai ya kuskuren ina fatan mun gano wannan da kyau ta yin waɗannan abubuwan muna gaya mutane ba sa ji kwanakin baya ba na ba da shawara ba na ce jama'a su kiyaye abu kaza in ba haka ba za su haɗu da matsala me yasa muka ba da wannan shawaran da muka ba da aka yi ta surutu a mun ba da ne saboda irin fahimtar da Allah ya bamu don gane da rayuwar mutane da muka karanta na da da na yanzu mun gano wannan da kyau ko mun yi karanto abubuwa da yawa na ɗabi'un mutane da kuma waɗanda muka sani yanzu sai muka ce mutane kul wai sai aka yi amfani da wannan daman wai ai faɗa da mu kasan shi wanda yake son faɗa da addini bai rena dama di yanda take sai ya magana a kai ya yi ƙoƙari ya ce ai an ce kaza ai ma wane ne wane ne suka ƙiji suka je suka yi kwaɓan da suka yi kwaɓan yanzu wa gari ya waya ina fatan mun gano wannan da kyau sai kuma a koma still kuma za a ɓatanci aini ne na hana kaza to yanzu duk gayyan ku dama gayyan shirme ne ba ku iya sawa ai sai ni kaɗai kai mai kanti ka zama mada jama'a mun gano wannan da kyau ko yo in ba haka ba a ce duk gayyanku ba ku iyawa sai mutum ɗaya ne zai zo ya ce wai a bari kuma a bari na kasu gano wannan shirmin na rantse da Allah ne ban taba ce ma wani ya bari ba ku ne kuka zo da abin da Allah ne ya mutanen shiga su kuka nemi ku yaudare su sai Allah madaukin sarki ya sa masa kin ku da kin abin da kuke yi so da ni na ba ku shawaran da ya kamata ku ɗauka ku cimma manufa sai kuka mai da abin kiyayya kuma yanzu wannan maganar tawa ko to ba a son kuma a ji jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma dole a haƙura a ji ta don ita ce me ita ce gaskiya ta ce daidai amma wai su ake a ce an yi wani abin da an samu wani credit da mu ba mu samu wannan credit ɗin ba wallahi azim jama'a ni so nake kowa ya samu ɗaukaka dan ka samu ɗaukaka ni ka rage na ɗaukakan ne wallahi duk abin da Allah zai maka wallahi ba zai taɓa nawa ba duk abin da Allah zai manka da hankali ba zai taɓa naka ba kowa akwai fannin da Allah madaukin sarki ya bashi yanzu in ka ce za ka daina zuwa ka nemo abincin da za a ce fana a girkin gida za ka zauna ne a kicin matanka da je ta nemo kai ka zo ka talga ka tuka wala sai ranka ya ɓaci wata rana mun gano wannan da kyau ko Dan ko kana fita wata ranka tadda wani kato ya ci kwalan matarka ba kuma yanda ka iya don kai ka siya sannan wata ko talge ko zai faɗo daga tukunyi da kan murhu ya ƙona maka cinya domin ba fil ɗinka bane ka je ka shiga in Allah ya maka baiwa a nan ku wallahi tsare wannan baiwan ƙarshen ta matakin ɗaukakan ka kenan amma ka ki ko jiki magayi ina buga muku wannan misali ne rashin fahimta ke haifar da mutane su fada irin wannan ka ganin nan kowa kiran shi nake binciki shawara a wajen shi sai in rika hada hikimomi da yawa na individuals wannan da wani haka yanzu karamin yaro ma sai in zauna da shi ina tattauna da shi ina jin wasu abubuwa da haka in na tashi magana sai ga suna fahimtar irin yadda maganganu na suke zuwa saboda ina magana ne irin nasu kaga dai ba karantar da yara nake yi ba kuma yau da zan shiga harkan karantar da yaran duka taruwa za su yi a gabana kafin su wallahi saboda ina da methodology yadda zan iya fuskantar yanda zan ji hankalinsu amma ba wannan fannin Allah madaukin sarki ya aji na ba ko ku rika yin wannan kowane ne ya zo kakkare na tunanin shi saurara in ya gama faɗi gaba ɗaya mai tambayoyi in kai mai tambayoyi za ka ribata da abubuwa masu yawa ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu misali ya ishe ku zama ne na ce kayan ɗaukan mu yanzu yanzu nan da matsala a zo a duba mana shine dalilin jinkirin ban fara karatu da wuri ba aka zo sai da ya sa setins guda bakwai a nan kowane ɗaya da ya sa in na kalla sai in bai yi ba sai da aka mai da kusan shigen wanda muke yi shi ma don mu samu damar yin kato shi ma ban yadda da shi ba kuma kun fahimci wannan da kyau ko kuma sai ya mai da shi yanda yake me yasa haka haka malami na ya tarbiya na akan a rika tafiya kan ka'ida kan yanda abu yake to kuma irin wannan ko falala ne da Allah madaukakin sarki yake ma al'umma na inganta fahimta kyakkyawa Allah ya mana baiwan fahimta mu duka Mala ya ce, Zakartu ƙabla zalika, ni fa na ambata kafin wannan jawabi, annahu la ya juzu an nan zi'a thiyab an shuhada, cewa bai halatta a tuɓe mashahidi tufafin shi ba, bal yu kaffina shuhada fi thiyab allati qutulu fiha. Ya ce abin da yake lalle shi ne, a yawan mamata kafa ne a cikin tufafin da aka kashe su inda suke haka za a yi masu ba wani wanda yake da ra'ayi ko shawara ko wani abu yadda suke haka za a sa shi da rigan shi kowane irin kala ce sai a samu likafanin sai a ɗaura a kai shi haka ake mashahidi a likafani kun gano wannan da kyau ku ba a tuba kayan da ke jikin shi to shine sai yake cewa yustahabbu yustahabbu takfin almayyit bi thawbin wahid aw akthar yace kenan an so aiwa mamaci likafani ko da tufafi ɗaya ne in ana cikin halin kunci sannan kuma ɗoriya akan ɗayan in ana cikin halin bukata musamman in shahidi ne fauka thiyabihi a saman tufafin shi za a yi mai kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya yi jama kun ga bambancin mu da mutane ko wallahi mu yadda annabi ya baka zami shi yasa in na zo da tsari ko na karanto hadisai kaza da ya faru a zamanin annabi ya annabi ya yi in na zo na ce ayi ko ku daina ɓata ma kanku lokaci in kuka ta ban shawara sai kun kawo man hadisi da ya tada waɗancan in ba kawo ba zan ba naku ba so da ni ina aiki ne a bisa na yadda ni yaron manzan Allah ne to kai kuma har yanzu baka yadda kai kana ganin kai sa'ar annabi ne dan kana tunani sama da nashi duk abin da malam zai faɗi anan sai ya ce kamar yadda annabi ya yi kamar yadda annabi ya ce kamar yadda annabi ya yi kamar yadda annabi ya ce Allah wannan ne salafiyanci ba ma zaman zaman mitin kawai mu yaudari kanmu mu zo mu ce wai ya kamata mu yi kaza ni ba na wannan in ga mun yi zaman mitin bai da alaƙa da addini ne rayuwa ne za a zauna a tattauna kowa ya kawo shawara kuma a rinjaye kan shawara ɗaya kyakkyawa na masu hikima wanda suka kwana biyu masu hankali da ilimi shi kenan sai mu ɗauka mu zartar da abin da muke kai. kuma aka zartar da wannan to ba wanda kuma zai kawo ta shawara saɓanin na waɗannan da aka zauna da su kuma a ce aja nasa a ɗauki nashi kawai don shi ne ɗan lele jama'a kuna gane wannan ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace dole muna tafiya mu riga haska wa mutane wannan a da uzaifa ya ce yana yadda da kowa duk wanda ya faɗi magana sai ya amince da shi duk in ya ɗauki dukiya zai iya ba kowa duk wanda ya ɗauki dukiya ba shi zai karba ya ce amma lokacin da fitina ta faru ya ce hudda sai wani da wani a zamanin sahabbai ne fa aka fara binciken hadisi da duk wanda ya ce annabi ya ce kawai sai a yadda lokacin da al'ahawa son zuciya ya shigo na waɗannan miyagun aƙidan lokacin ne suka fara cewa bayyano lana rijalakum asnit al-isnad min ad-din saboda kare waɗannan abubuwan da mun yadda da kowa amma sakamakon irin jita-jita da shubuhohi da ƙarerai da mutane ba su jin tsoron Allah suke dole ne mu fito muna bayyana mutane hakikanin gaskiyar al'amari wani zai ce a bari mana ba za a bari ba shubuha ta zo da suka ce ma annabin mawaki Allah ya shiru ne wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu Allah sai da ya magana sun ce min mahaukaci Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun sun ce ma annabin mawaƙi sun ce mai kaza sun ce Allah madaukin sarki sai dai magana shi wanda ya faɗi magana bai san a ce ƙarya yake ya faɗi gaskiya kawai gaba da gaskiya za mu maka tafi mu ce kayan ƙoƙari da ka iya faɗin magana kuma magana ta zama mai kyau ce amma in magana ta zama ba mai kyau ba ce duk wanda ya faɗi ta banza za a daure a kalle shi a ce maganan banza ne ya faɗa kuma dolan shi ya yadda maganan banza ce ya faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce fa fi hadis an shaddad ibn al-had hadisi ya zo daga shaddad dan had anna rajulan min al-a'rab yace lalle wani mutum daga cikin ƙauyawa ja ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen annabi fa'amana bihi wata bi'ahu yi imani da annabi kuma ya bi annabin kun gano wannan jama'a don wane ya ce ya yi da kai ya amince da kai yana son ka yana girmama ka amma bai bin ka ƙarya yake yi kun gano wannan da kyau ko duk soyayyen da yake faɗin yana maka ƙarya ne a dai kwai wata manufa ta daban da yake son ya cimma muna fahimtar wannan da kyau ko da ya imani da annabi ai sai da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ne aka ce shi na annabi ne kuna gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace sai ce hadal hukum liman qutila aidan fi ardil ma'araka to shi wannan mutumin da ya imani kuma ya bi annabi to wannan hukuncin da muke tattaunawa nashi ne da kuma duk wanda ya mutu a fagen fama jama'a banda wanda aka yi ma digirin girmamawan cewa ya yi mutuwan shahada banda wannan domin yanzu misali in na je jami'a ne digiri ta ɗaya ne digiri na biyu ne digiri na uku in an tashi me za a ce dakta za a ce min. haka ne ɗan maraya fa shata fa waɗannan 'yan siyasan da ake ba su dakta alhaji na fa duk ba daktoci ba ne amma matsayinsa ɗaya ne da wancan daktan da aka ba wanda ya je karatu phd sosai shi yasa yanzu 'yan boko suka ƙirƙiri wani abu domin abin ya zama political duk wanda ma zai sa in ya sa daktan da ƙarshe sai sa phd na gano wannan na ilimi ne ba wancan na cuwacuwan ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan mutumin da ciwon ciki ya kashi da mutumin da tuberculosis ya kashi da mutumin da ya mutu sakamakon gobara ko gini ya faɗo mai ko ya mutu a ruwa da macen da ta mutu yayin naƙuda da wanda ya mutu bayan aikata wani aikin kirki kamar yanzu yadda muke karatun nan ana cikin yi ka mutu ko ka taya za ka gida ka mutu ko wani abun da ya kama da haka kana daga cikin wanda za a ce ka mutu fi sabilillah ka yi mutuwan shahada kun gano wannan da kyau ko to waɗannan su duk wanda ya mutu sai kun tuɓe shi kun mai wanka kun sa mai likafani shi ya samu darajar shahada ne ba shi ne asalin shahidi ba shi asalin shahidi shi ne wanda ya mutu fi ardil ma'araka a fagen fama ana bige geniya da bugayya to duk wanda ya mutu anan shi za a ce mata shahid kuna fahimtar wannan da kyau jama'a sun makala wannan ba ƙauye da ya zo wajen annabi sai ce uhajirun ma'aka ya rasulallah zan yi hijira tare da kai ya manzan Allah fa'ausa bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ashabihi sai annabi ya ba da wasiya ga wanda daga cikin sahabbai cewa ya kula da mutumin nan falamma kanar gazwata khaybar yayin da aka zo yakin khaybara ghaniman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha shay'an sai annabi ya samu ganima mai yawa ai shay'an min al-ghanaimi ya samu ganimomi masu gwabi wa qasama lahu annabi da ya raba sai ya ware ma wancan mutumin ƙauye nashi kasan wa a'ata ashabahu ma qusima lahu sai annabi ya ba mutanen shi abin da aka raba aka aje mai wa kana yar'a to shi in ba jihadi za a ba in ko bai zo makarantar annabi ba to yana zuwa yana kiwon dabbobin mutanen madina ne yana ɗan samun ɗan abin masarufi haka ake yi sun kyautata sun baka wajen kwana suna baka abinci suna ɗebe ma kewa kana ɗebe masu to yi ƙoƙari ka samar da wani abin da zai zama ci gaba ne gare su su ma mana kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ka samu sai a ce wai wani na wahala da kai in ka sai ka kalla ya ce wahala me da kai kun gano wannan da kyau ko ai ba wanda zai ce zai wahala da kai a duniya kuma wahalan ya zama gaskiya in ba mahaifiyarka ba amma duk wani wanda ka gani ka san mata suna irin wannan karambanin sai da na gama wahala da shi ko a gidan wani dan kika wahala da shi oho kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ka sa gane ita ta haife ka me ta yi da ka je gidansu ba sai da ka ba da wani abu sannan aka baka kuma ka ci gaba da hidima amma za ta zo da cewa tana ta wahala da kai a gaishe ku iyayen al'umma kun ba ku ba gida hmm, Allah ya ƙara muku yarda jama'ar annabi muna fahimta ku? to yana zuwa yana masa kiwo ka saka abdurrahman dan auf a lokacin da ya hijira shi ma abin da ya faru da shi kenan abdurrahman an ba shi komai ce shi baya so a nuna mai kasuwa dulla ne ala sok ya ce da ya je kasuwa da yamma ya samu riba sai siyo cikwai da ɗan tsaraba haka sai taho gidan da suka sauke shi sai kawo masu ya ce a ɗan raba ma yara ɗan ɓararraka a ɗan yi abin kirki a yi kaza a yi kaza a yi kaza jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine abin da ya faru shine duk wanda ya kyautata ma ka kyautata mashi ne zai ji daɗi zai samu aminci idan mai gidanki ya kyautata mai kike ya ga murmushi ya ji addu'a ya ji kalmomi masu daɗi ya samu farin rai gobe sai ya ƙara amma ya kyautata mashi ya kyautata maki kin zagi uban shi to za ki gani ko don wata rana zai hambare ki Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ga mutumin ce ya tafi kiwo an raba kuma ganima an ba waɗancan mutane su aje mai falamma dafa dafa'uhu ilaihi da ya dawo daga abin da ya tafi nema ɗin sai suka ɗibi abin da suka ajiye mai ɗin sai suka bashi kun gano wannan da kyau ko suka ɗibi abin da suka bashi nit cewa sanda ka tafi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗiba ya ce a ajiye maka shine ba nasibahu ilaihi min al-ganaimi suka ɗibi wannan rabo nashi na wannan ganima sai suka miƙa mai ‘yan kayan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko? faƙalar a arabi sai shi wannan balaraban ƙauye sai ya buɗe baki sai ya ce da su ma haza me wannan kuma ƙalu suka ce haza ma ƙasa mahullahu laka ya sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan shine rabon da Allah ya kasabta ya baka annabi ya ce mu zo maka da shi kuna bayyantar wannan da kyau ko su kokari suke yi ma idan aka ce ga wani abu ya samu na ganima an ba su to barka ji me yayi fa akhadahu sai ya karba waja bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai taho da wannan abu zuwa wajen annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa ƙala sai ce ma haza ya rasulallah wannan kuma abin da ka ban me shi ƙala ce haza kismatun laka ganima ne da Allah ya ce in an samu an raba kowa ɗiba mai abin da ya dace ya cancance shi a bashi to shine nima nan sai na ɗiba sai na baka naka ka san gashi nan kai ma ka je sai ka ɗan taɓa kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙalar Arobi. sai wannan mutumin ƙauye sai ce ma ala hadatta tuka ni ban bi ka don wannan ba mun gano wannan da kyau ko a'a ban bi ka don wannan ba yace ni ban bi ka don wannan ba walakin ittaba'atuka ala an urmiya hahuna ni na bi ka ne a harbe ni a nan a wani ruwa ya ce nan ya nuna nan makoshi nan taɓe ak-47 in ji fasa a nan nan nan ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce a kan wannan na ka wa ashara ila halkihi sai nuna makogwaran shi bi sahamin ya ce da kibiya nake san a harbe ni a nan fa amutu in mutu sannan fa adkhulul jannata sai in shiga aljanna kaji shi baya ne yana addini don a samu kuɗi a rika taimakon shi ba kun fahimci wannan da kyau ko shi yayi addini ne dan ya ba Allah dan ya samu yardan Allah ya shige aljanna ba game da hisabi ba jama'a duk mutumin da zai yi addini ko ya tsaya addini kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ayi amma mutum ya tsaya na bata mu kan shi lokaci Kowa waye a gari suna gaya mai kaza ai annabi an samu kuɗi ya raba mutane ganima ko an je yaki an samo kuɗi ganima ce annabi ne yake ɗiba ya raba masu kuma a cikin ganima ana ware ɗaya bisa biyar a aje hidiman annabi kawai ke da wannan kuma kafin a fara samo ganima shekara goma sha uku da aka yi a maka su ke kashe kuɗinsu annabi ne ke kashe masu kuɗi yake taimaka masu koko su ke taimaka ma annabin jima ku kallon wannan shi sa ma ne ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al wa qatal wallahi wanda suka ciyar da dukiyarsa kafin fatahu makka suka yi jihadi ba za su yi ɗaya da minan ladina an faƙo min ba'adu wa ƙatalu kuma lokacin da annabi ya hijira a shekara ta nawa aka yi yaƙin badar a shekara ta nawa aka yi yaƙin uhud a shekara ta nawa aka yi yaƙin ahazab kun san duk waɗannan shekarun annabi da kotaru gwamnatin musulunci ba a fara samun kuɗi a ƙarƙashin ta ba sai da annabi yaƙin khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira saura shekara uku annabi ya rasu kuma da aka samu kuɗi annabi ya raba masu kuma yaƙi aka je ba wai kawai kuɗin annabi ne aljuhun shi ya samu zai ce fa ne ya ɗebi ɗari uku ya aika ma wani ya ɗebi ɗari ka za a aika ma wani wai ne za a ce wa yana taimakon al'umma yana taimaka masa habbai yana yana eh, shirmin banza kuna fahimtar wannan da kyau ku da aka zo a shekara ta nawa aka je yaƙin tabuka a shekara ta tara zuwa ta goma a lokacin za a yaƙin tabuka annabi bai da komi za a yakin an ma fari a madina har sai da ya kai ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa shine ya koma yana cewa sahabbai su kawo gudunmuwa a nan ne na abubakar yi a na uthman yi abun bajintan nan a lokacin ne abubakar ya ɗibi dukiyan shi gaba ɗaya ba musulunci kuma tun da kake baka taba ganin annabi ya ɗauki kwabo in kuma akwai wanda ya san karatun ya ji tsoron Allah ya gaya mana cewa annabi ya ɗibi wani abu ya aika ma abubakar ba jama'a 'yan gani nin da awa ko ko taro ma ba a basu sau da an san waɗannan da gaske suke yi shi sa annabi ana mai magana ka ba wani sai ɗiba ya ba wani ka ba wani sai ɗiba ya ba waɗancan ka ba sai ya ƙi ba da aka matsa shirin na ne ya ce nakan ba mutum dukiya in hana wani wanda na hana na fi son shi sama da wanda na ba domin wanda na ba na san imanin shi ɗan jabi ne ba zai tsaya ba to sai ai tafin abin da ya kingi da dukiya yana daga cikin mu'allafatu lallashin zuciyar shi ake har yau bai da imani garan dangan gariyan to sai an hada da kuɗi baka taba jin annabi ya ɗiba waɗannan manyan sabu ya ba su wasu abu ba ina fatan mun gano wannan da kyau riga ce annabi ya aika ma Umar ya zo ya ce me wannan kuma ya lalla. ya ce an baka ne ka aika ma ɗan uwanka kafiri amma kai an san cewa duk inda kai aka komo kai kana nan gangan dukiya ba za ta kada ka ba to jama'a mutane sun karanta waɗannan abubuwan jama'a za su suna shirme Qur'ani yana cewa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai waɗanda suke zindanka suke zagin ka dangane da sadaka kuɗi baka ba wani ba baka ba su wani ba baka taimaka ba kai kaɗai kake cinyewa waye mutu fa in u'u min haradu da za a ɗiba a bayar kowa za ka je shi waye waye shiru wa izlami wa min hafa idahum yaskhatun in mutane sun san wannan ayan zazo suna hayaniya kuna gane wannan da ke ku? mun fa baro wani yanayi ne na talauci mun baro yanayi ne na damuwa mun baro yanayi ne na babu jama'a arzikin yaushe ya zo to ku bari mana mai bundun bundun cikin shi mu saba da shi ya saba domin mu zama 'yan uwa kuna fahimtar wannan da kyau ku ya kamata mutane su sani ni fa yanzu abin da ke gabana ku abin da ke raina shine abin da fadilatul allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad awwal adam al-albani yake yi kun ga wannan abin shine target ina duk wannan hayaniyar da yake nufa ba na ma da shi wallahi ba ma san ana yi ba ina gaya muku kwakwalwa na ta shallake tunaninku ni fata na shine yaya zan fitar da asalin cibiya wanda za mu haɗu mu tabbatar da cewa mu ma mun tarbiyyantu da tarbiyyar da aka yi mana can an yi mana albani science academy mu kuma nan sai mu zo mu yi gano wannan da kyau wannan wani mutane muna tani za mu kai wani waje ana ta riƙe mana ƙafa ana ta riƙe mana ƙafa mu muna tunanin billions of dollars ko kuna tunanin dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu shi yasa wata rana wani mutum ya zo ya zauna yana addu'a ina roƙon Allah ya samu mai irin waɗannan kuɗin da muke bukata saboda aikin da'awa sau ne ɗaga wani ce ya Allah Allah dubu biyar nake so Allah karfa ma asiri to shi da yake bai karatun addini ba bai san Allah ba sai ya tsaye da nashi addu'a ce kai ka karba ma Allah hankali nawa ne kake nema ce dubu biyar ya sa hannu a ji irgo dubu biyar ya ba shi cashka tafi kana magana manya-manyan kuɗi kai kana dubu biyar ya Allah ya ci gaba yanzu su biyun cikin biyun wane ne Allah ya karba dan shi <laughs> Allah ya jama'a mu tunaninmu ko shine ya zamu raye addini ba ya zamu raye kanmu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko inda ya zamu raye kanmu ne in muka samu kuɗi iyayen da suka haife mu suna raye amma har yanzu a gidan asabari suke kwana ginin ƙasa da sai mu je mu musu gini na zamani mu sa musu kayan zamani su holi amma ba mu yi ba muka yi madakin Allah amma hasadin mutane ya aka yi ne muka yi addinin Allah hidima ba mu yi musu ba kai naka muke jiran ka kawo kuma ko ka bayar ba za a gode maka ba fata muke muna ka bada ne inna ma nutse mukum لا la منكم جزاء jaza'an wala shukura inna من min يوما yawman كم qamtarira ina fatan mun gano wannan da kyau a tunani na kila shine dalilin da yasa duk wanda zai aikin alheri zai amma sabai suna tunkahon ya zan rigawa na aikin alheri sai kuma ana cewa wai wai ba a baka kuɗi wai ba a kai ka manya su sanka waɗannan la'anannu in suka sanka ba imanin ka ma raguwa zai ba ina ba ta mun gano wannan da kyau duk abin da suke suna yi ne don su samu kuɗi kana tsammanin mutumin da ya zuba kuɗin shi don ya samu kuɗi zai ɗauki kuɗin shi ne baka san da yake baka zai baka wanda su mini wa layu guni min ju'in ne kuma dai ya taɓa mutuncinka jama'a ku kalli imani mu wannan abin shi ya dame mu waye zai yi addini saboda Allah ba waye yake addini wai don ya samu ɗaukaka ne ya samu kuɗi ba yanzu mu inda aka san mu jama'a zuwa muka yi muna ƙoƙarin a san mu da ƙarfi da yaji aka san mu ba wani wanda ya san ma haka Allah madaukin sarki shi ya ga dama a bisa tsarin shi yayi a bisa ka'idan Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allahu yasafi min al-mala'ikati wa min annas jama'a muna ganin malamin da ya karantar da mu yake tarbiyyar mu yana ɗiban irin waɗannan miliyoyi yana narka da sunan addini wai kuma mu mu fara tunanin wai ya za mu rayu mu hole wai ba wannan zami ba yana ba mu fahimci ma inda duniya ta samu gaba ba sanda annabi ya hijira ya je madina abin da ya fara kokarin yi kenan ya gina masallaci ya gina wajen zama daga lokacin sai ya shiga daga kuma ku jira mana ba yanzu ne za mu shiga dagar ba mun ga wannan da kyau ko kuma lokaci na nan zai zo in wani ya zo na ce a bashi wannan efradan ya yi haƙuri da wata miliyan ɗari ya huta ana nasu kuma ce wani da wani bai su. haka ma annabi yake aikatan manzan Allah ne kuma ba matsala annabi ya taɓa irin wannan kyautan ya ba wasu ya hana wasu aka yi ta surutu ya tara mutanen madina a ɗaki ya ce ban sami ku batattu Allah ya shirya da ku ba ban sami ku talakawa Allah ya mau kaza ba ban sami ku jahile ba ku san komai ba ni ne malamin ku jama'a mun gano wannan da kyau ko duk abin da annabi ya faɗi suka ce haka ne suka yi saranda suka ce dan ba ƙara ba su ƙara ba ya ce menene ba za ku so a ce kowa ya ɗibi dukiya shanu awaki raƙuma suturu dabino kuwa ya tabi garinsu ko kuma ku ɗunguma dawa da manzan Allah ba kuna fahimtar wannan mu yanzu shekul albani da ya ba mu kuɗi ko Allah mai kiyaye ba mu ya Allah kar ma ka sa ya ba mu mu mu yanzu ilimin da yake ba mu da jamma a jika mu wannan shi ne ya gama mana komi duniya da lahira ya karantar da mu addini ya nuna mana hanyar rayuwa ya wayar mana da kai ya yi abubuwa mu wallah wannan muke so amma hidiman da ake ma addini wallah mu wannan shi ke faranta mana rai amma wa mutum ya shigo masallaci wa shi ya ɓaci Wa ya kalli masallaci wa yanzu an yi kaza addinin da kaga wannan kuɗin yanzu haka akwai wasu miliyoyi da suka ɓoye San somewhere around kaza kaza kaza da yake kai ɓarawo ne kowa kana mai kallon wane ne ɓarawo ne na ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya kai mu na rantse da Allah in muka zo muka gyara bayi da wajen alula sai ya ninka masallacin nan kyau so miliyan ɗaya da izinin Allah wajen da za ka ɗan je ne ka ɗan tsuguna kai fitsari kai tutu kai tusa a wannan wajen kawai za a gyara shi a kyautata shi in ka zo kuma kai yi alula ka tako ana rubuta maka lada ana da zunubi in ka shigo masallaci aljannan duniya kenan sai an mai da shi garan dan gariya da izinin Allah ku dana bata mu kanku lokaci mu lahira muke son mu gina sanda malam albani ya bamu miliyan goma ya ce a je a gini a tudun wada a wannan lokacin aka yi ta surutu ala ta malam wannan kuɗi da ka aje su da yanzu zuwa baɗi sun zama ne sun zama miliyan ishirin ko talatin ya ce ba matsala ai wannan kuɗin su ma wata kasuwan aka shiga ina sa ran zuwa baɗi ta zama aljanna da izinin Allah kaga network ɗin ko ba iri ɗaya ba ne shi nashi yana ɗauko saƙo ne daga aljanna nan yake so su kuma suna kallon duniya ne ya alamuna zahiran min alhayatid duniya yanzu wannan mutum ya ce kai ni ba kuɗi ke gabana ba ni na yi ne don a harbe ni a nan in mutu kawai faɗa aljanna a buna. mun gano wannan da kyau ko to sai annabi ya ce in ya yusaddiquka in dai ka gazgata Allah Allah zai gazgata ka qala falabithu Kalilan an dade ba an zauna ba dadewa sun ma na hadu fi ƙitalil ado sai aka tafi wani yakin makiya maƙiya fa'ata bihi ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo wajen annabi mahamulan a ɗauke falamma ra'ahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da angon a'i baban fati ya ƙyallara ido ya ganshi waje da an anna sahaman kada a fabahu fil maudi a share ilayhi inda ya nuna ɗin nan nan kibiyan ta soka ga ta nan a makale faƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a huwa huwa shi ɗin ne mutumin namu ne shi ɗin ne ƙalo na'am huwa ya rasulallah suka ce shi ne ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce sadaƙallah ya gazgata Allah fasaddaqahu sai Allah ya gazgata shi Sun ma kaffanahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mai likafani fi jubbatin lahu a abayan shi ta anan ne kuma ake ta tabarza sun makaffanahu ai arrajin annabi fi jubbatin lahu a bayan annabi ko ko a bayan mutumin sai mun zo karatu na gaba za mu ji wata abaya ce shin za mu ɗauka al'ibratu damir ya uri ila akarabi mazkurin ne mu ce fi a bayan nabi shin da shi shine akarabi mazkurin ko ko fi jubbatar rajulin ladhi mata fihi sai mu zo karatu da izinin Allah karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Asalamu alaikum